Maimaitawar Shari'a Sura ashirin da hudu Idan mutum ya auri mata, daga baya ba ta gamshe shi ba, domin ya gano wani abu mara kyau game da ita, ya ba ta takardar saki, ya kuma kore ta daga gidansa, in bayan ta bar gidansa ta zama matar wani daban, sai mijinta na biyu ya ƙi ta, ya ba ta takardan saki. ya kore ta daga gidansa, ko kuwa ya mutu, to, kada mijinta na farko, wanda ya sake ta ya sake aurenta, tun da yake ta ƙazantu, wannan zai zama abin kyama a gaban Ubangiji, kada ku kawo zunubi ƙasar da Ubangiji Allahnku yake ba ku gado. in mutum bai daɗe da aure ba, kada a sa ya je yaƙi. ko yă yi wani aiki, gama zai huta shekara guda a gida, Ya faranta wa matar da ya aura rai, kada ku karɓi jinginar dutsen niƙa, tare da ɗan dutsen niƙan, domin yin haka zai zama karɓar jinginar rai ne, idan aka kama wani yana satar uwansa mutumin Isra'ila, domin ya sa ya zama bawansa, ko ya sayar da shi. sai a kashe ɓarawon nan, haka za ku kawar da mugunta daga cikinku, game da cututtukan kuturta, sai ku lura, ku yi yadda firistocin da suke lawuyawa suka umarce ku, dole ku lura ku bi abin da na umarce su, ku tuna da abin da Ubangiji Allahnku ya yi wa Miriyam a hanya, bayan kun fito Masar. Sa'ad da kuka ba da rance na kowane iri ga maƙwabcinku, kada ku shiga gidansa don karɓar wani abu a matsayin jingina; ku tsaya a waje ku bar mutumin da yake karɓar rancen ya kawo muku abin da zai bayar a matsayin jingina, in matalauci ne, kada ku kwana da abin da zai bayar a matsayin jingina a wurinku. ku mayar da rigarsa a fāɗuwar rana, saboda ya sami abin rufuwa, yin haka zai sa ya gode muku, za a kuma ɗauka wannan a matsayin aikin adalci da kuka yi a gaban Ubangiji Allahnku. Kada ku zalunci ɗan ƙodago matalauci da mabuƙaci, ko da shi ɗan uwanku ne mutumin Isra'ila. ko baƙon da yake zama a cikin garuruwanku, ku biya kuɗin aikinsa kowace rana kafin fāɗuwar rana, domin shi matalauci ne, yana kuma sa rai a kan wannan hakkin ne, don kada ya yi wa Ubangiji kuka a kanku, har ya zama laifi a gare ku. Ba za a kashe iyaye a maimakon ’ya'yansu ba, ba kuwa za a kashe ’ya'ya. a maimakon iyayensu ba, kowa ya yi zunubi shi za a kashe, ba za ku danne hakkin baƙon da yake zama a cikinku ko na marayu ba, ba za ku ɗauki rigar matar da mijinta ya mutu a matsayin jingina ba, ku tuna da ku bayi ne a Masar, Ubangiji Allahnku kuwa ya fi ku daga can, shi ya sa na umarce ku ku yi wannan. Sa'ad da kuke girbi a gonarku, sai kuka manta da dami, kada ku koma don ku ɗauka, ku bar shi don baƙo, maraya da kuma gwauruwa, saboda Ubangiji Allahnku ya albarkace ku a cikin dukan aikin hannuwanku, sa'ad da kuka kakkaɓe ’ya'yan zaitun daga itatuwanku, kada ku yi kalan abin da ya rage, ku bar shi. don baƙo, maraya da kuma gwauruwa, sa'ad da kuka yi girbin inabi a gonar inabinku, kada ku yi kalan abin da ya rage, ku bar shi don baƙo, maraya da kuma gwauruwa, ku tuna, da ku bayi ne Masar, shi ya sa na umarce ku ku yi wannan.